baka sha'awa to yayin da ka gaya mata wannan kalmar ta cewa kamar amarya ko ranar aurensu sai ka ji kanta ya fashe sai ta ji daɗi ce maka wani irin farin ciki da murmushi ko kun wani abu tsakaninmu da muke da shi hali na mata wallahi a ranar macen idan tana da wani abu ajiyayye wanda ka fi so za ta ɗauko shi idan kuɗi gare ta kuwa baka san da su ba za ta ɗauko ta je taimaka abin da kake tunanin kila sai in kana da kuɗi za ka bayar a siyo a dafa shi a gidan duk menene zai janyo wannan jin daɗin wannan kalma da kai mata ko kuma ka kalle ta ka ce kullum wancan ƙara kyau kike yi sai nake ganin kamar duk matan duniya babu mai kyau kamar ki ko ka san a tunani cewar ita ta san a matan duniya a ce babu mai kyau kamar ta anya kuwa to amma wannan ba zai sa ta yi tunanin cewa abin da kake faɗa ƙarya ba ne abin da zai zo a ranta kawai shine cewa abin da kake faɗa gaskiya ne sannan abu na uku yana da kyau kullum ka dinga ƙoƙari iya ƙarfinka ka dinga ganin cewa kana kawo ɗan abun masarufi wanda bai taka kara ya karya ba waɗansu ku za su tunani sai sun yi kuɗin da za su siyo apple su siyo waɗansu kayan itatuwa waɗanda suke ƙila masu tsada mata ba haka suke ba mace tana so kullum za ka zo ka zo da 'yan leda komai kankantarta wani allah ya ziyayi ake yi na karas ko ɗata ko mangwaro ko rake abu mafi arha a wannan lokacin idan ka riko shi ka shigo mata da shi gidan ka ce mata kawo mata kai saboda ita wataƙila in tana da yara da ita da 'ya'yanta za ta ji daɗi kuma za ta kimanta ka ta mutunta ka ko da ku kuɗin abin nan bai wuce naira hamsin ba ne komai ƙanƙantarsa ta san cewa lallai ka damu da muhimmancinta kuma a ranta za ta ɗane cewa ka san babu wata abin jijitawa abin riritawa abin jiyar da daɗi kamar ta to wanne zai sa duk abin da kake so taimaka wallahi za ta yi maka saboda ta san kana kula da ita ka damu da ita ka damu da yaranta me zai sa ta rinka ɓata maka kuma wannan ce za ta sa idan ta ɓata maka idan ka zaunar da ita wance gaskiya ban ji daɗin abin da kika yi min ba shin ba kya ganin abin da kika yi min zai sa a raina in samu damuwa wataƙila na samu matsala wataƙila idan na je kasuwa na kasa yin ciniki da abokan ciniki na yadda ya kamata har ma cinikin ya yiwuwa na samu damar da zan siyo muku kaza da kaza da kaza da kanta kwakwalwarta za ta bata tayo lissafi cewa eh gaskiya na san cewa ban kyauta ba abin da na yi maka saboda mai ta san ka mata kaza ta ne mata kaza ka ne mata kaza duk abin da ya kamata a ce ka mata ka sauke nauyinka da ma wanda zai ƙara maka kala ma'ana baya ga abinci wanda aka ɗora maka wajibi abin sha ruwa kaga har kana kamata waɗansu 'ya'yan itaciya tana ci wanda watakila a wani gidan ba a kawo musu to ku sani cewa ba sai kana da kuɗi zaka ji da iyalai daɗi ba mm -mm. kaɗan ɗin nan amma mai albarka kuma mai shiga ran zuciyar mata abu na ƙarshe da zan ƙara kira da shi kasancewar ba shi ne ƙarshe a cikin abubuwan ba a'a shi ne ƙarshe a ɓangaren da ku 'yan uwa maza zan ja hankalin shi ne siyan kayan masarufi na kwalliya da yawan ku ba su damu da cewa su sai hoda jagira jambaki da dukkanin dangi na mai sabulu ummu da za ta yi wanki ba sai su ce wai ai amma goda Allah da na ka abincin to ta yaya za ta yi rayuwa in ta ci abinci ta ƙoshi kaga ai tana buƙatar omin da za ta wanke kayan gidanta haka ne kuma tana buƙatar sabulin da za ta wanke jikinta ta wanke kayanta ta kuma wanke kayan ɗanta haka ne sannan tana buƙatar hodar da za ta shafa a fuskarta komai arhatta ya mace an santa da kwalliya 'yar kwalliya ce ita tana buƙatar jan baki tana buƙatar man leɓe tana buƙatar kwalli tana buƙatar man kitso tana buƙatar abin wanke kai Wa'ina abubuwan wani zai ce tabdijan wannan ta tafi da nisa dukkaninsu akwai iya kuɗinka iya shagalinka ba sai ka tafi ka je ka siyo mata kayan man kitson dubu kaza ba sabulun dubu kaza ka yi ƙoƙari kai dai ka samar da kashin farko na cikin abin aka ɗora maka give ne iya ka je ka siyo mata shi ka kawo mata a matsayinta na sabulun wankanta idan bata gode ba iyayenta ko 'yan uwanta ko ma 'ya'yanta wani zai nusashe ta cewa ka amma wancan ki gode Allah ke fa ki samu wata ma ko kamar hakan ba ta samu ba saboda haka nake kiran ku 'yan na maza cewar dan Allah dan annabi ku yi kokari ku gwada wa'annan hanyoyi na kula da 'yan uwa mata za su sa ku ji daɗin rayuwarku kuma za su zama muku mafita wajen ganin cewa an magance da yawa daga cikin matsalolin da ake fama da su dangane da mata kada ku manta kuma yan uwa mata cewar ana ta cewa a ja ku a jiki a tarere ku a yi muku kaza a yi muku kaza ba ina nufin ku kaɗai a yi muku kuma ba za ku mai da martani ba ke ma ki ƙoƙari ki zama zaƙaƙwara jaruma ki zama karuwa a cikin gidanki Wai, ko kun san da menene dalilan da ya sa karuwai suka fi mu? Wata tafi wadda ake gani a waje mai yawon banza kyau. Tafi ta ilimi, tafi ta hankali, tafi ta body structure jikinki komai na jikinki ya fi Amma me yasa za ki ga mijinki ya je ya makalewa wata gajarabu? Kun san dalili? ba wani abu bane ba 'yan ƙananan abubuwa ne suke taruwa su zama manya dole ke ma sai kin koyi hanyoyi daban-daban wajen gamsar da shi walau a kwanciya walau a abinci walau a yanayin mu'amala ke ma yadda aka ce idan ya ganki cikin damuwa ya yi magana ya tambaye ki me matsalaki kada ki ga mutum ya shigo ya miki dunkun dunkun ya zauna ya turbine amma ke ma sai ki sha kunu to tunda ya sha kunu ni zai shawo kunu kawai sai ya shigo ya wani turbi ne ya nemi guri ya zauna a'a yan uwanmu idan kika yi haka sirinki domin kuwa zai zauna da damuwa a ransa kuma duk abin da kika yi zai bashi haushi wataƙila ma ya huce wannan haushin da ya ebo a waje a kanki to amma idan kika zo kusa da shi cikin nutsuwa cikin yanayi kyakkyawa kina ƙamshi kamshin nan yan uwa mata kun sani ba sai lallai fa an sai turare na dubu ɗaruruwa ko dubu goma dubu ashirin dubu dubu dubu nan da kuke ji ba kamshi nau'i nau'i ne da akwai ƙanana ƙananan turare wa'inda suke suna da kamshi a kasuwanni akwai turare ɗan ɗure akwai turare ɗan tasa wa'inda masu sayarwa suke ɗiba iya kuɗinki ki zo kina kamshi cikin kyakkyawan yanayi ki kalle shi da tattausan murya abban wane me ke faruwa ne na ga duk ranka ya ɓaci tun ɗazu da ka shigo ban ga kayi magana ba ko kuma na ga ka ya canza ko ba ka da lafiya ne wanda za ta ba shi dama duk irin abin da ya kunso a ransa zai miki amansa ta yi ya gaya miki a kasuwa ko a ofis ko a hanyarsa ta dawowa gida wani abu ya same shi ko kuma a waje da ya fita ko a majalisar su. wani ya gaya mishi wani abu da ba shi da daɗi a matsayin ki na mai kula da shi domin kin san cewa ɗawainiyarki dukkaninta tana kanki to a matsayin na wadda ya kamata ki ji damuwarsa dole ne ki masa wayannan idan ya gaya miki a tunaninki da basirarki ki tara hankalinki guri guda domin ganin cewa kin bashi shawarwari ko kin faɗa masa kalmomi masu daɗi sanyaya waɗanda za su sanyaya masa zuciya ya ji cewa ya manta da wannan damuwar to ko ba komai za ki ga cewa eh lallai a ransa zai ce Allah ya azurta ni da mata gaskiya na more ki kuma samu dabaru da hanyoyi da za ki rinka gaya masa kalmomi wanda za su bashi dariya ko kuma ma baki ba sai ya ƙyaƙyata ba ko far'a yayi ya ɗan yi murmushi hmm. za ki gani da kaɗan da kaɗan kin sauke damuwarsa wani ma fa baki sani ba idan ya fita majalisa ko a office ko a wani gurin zai ringa bada labari cewar wallahi tallahi na yi sa'an mace sau da ni matata ko idan ta ganni cikin damuwa kullum burinta sai ta tambaye ni wai dan Allah me yake damun ka me aka yi maka kuma idan na gaya mata ita ce za ta fara bani shawarwari cewar kaza za kai kaza za kai kaza za kai to ina ganin kada in cika ku da dogon turanci Ku ci gaba da bibiyar mu a koyaushe ta cikin wannan sashe namu na tsamiya tare da yi mana comment na gyara mai ma'ana. Gode mana ta inda muka yi daidai tare da yi mana likes za mu yi farin ciki da bukatun bukatunku baki daya a shirye muke a kullum koyaushe da jin tambayoyinku da kuma bayar da amsoshin tambayoyinku da kuma nuna godiyarmu da taku